gaskiyar Najeriya ta ɗauki kawo, Data Science Najeriya ta ɗauki kawo, shiri wanda ya ɗauki ragamar koyar da ɗalibai wanda suka samu kansa a IUBK. E Muna fata za a ci gaba da tarawa da mu, za a ci gaba da bibiyan mu don samun ilimai daban-daban na kimiyya. A yau za mu ci gaba a cikin shirin na Algebra Linear Equation. Algebra Linear Equation wanda episode na baya muka koyar da laws of algebraic linear equation addition law subtraction law multiplication law division law muka ƙara bayar da misalai a episode ɗin baya yau za mu jaddada misalai masu tarin yawa a cikin wannan shirin mu na yau don ka ƙara lakanta wannan darasi na algebraic linear equation inda da shi ne za ka gane algebraic indices logarithm sort za ka gane quadratic equation simultaneous equation da wannan ne za ka iya calculus set statistics sauran darussa da suka shafi lissafi da magi kimiyyar physics da chemistry baki daya ina fata za ku ci gaba da tarawa da mu a cikin wannan shiri na idp Land at home project wanda dsn data science nigeria ta ɗauki kawo tare da ni na jamila abubakar ciroma kafin shirin ya dora za mu je yadda can lokaci kimiyya a harshen Hausa. masu kallon mu barkanmu da dawa a satin da ya gabata mun bayar da misalai guda inda muka bayar da wannan misalin na ɗaya muka ce 3x minus 3 over 2 is equal to 3 ina da wata wata ce da ban sani ba in ne ta sauku na ɗaya biyu uku a cikinta na raba da biyu za ta bani wata namba ce da ban sani ba in dai ta sauku na ɗaya uku daga ciki na raba biyu za ta ba 3x minus 3 over 2 is equal to 3 ta yaya za ka nemi x don ka kalli x za ka ga doka nawa ce tare da wannan equation tsakanin x da wannan trin akwai dokar ɗebewa tsakanin x da wannan trin akwai dokar sau tsakanin 3x minus 3 da tukuna akwai dokar rabawa saboda haka yanzu yadda za ka yi shi ne sai ka fara da dokar rabawa mun ce ka sa dust dust division addition subtraction times farko ka fara da division fara da division farko farko sai ka fara da division zan fara da division this is wannan division ne zan kau da ita 2 times 3 6 2 times 3 a haka zan wasu over 2 2 times 3 6 3x minus 3 is equal to 2 times 3 6 wata namba ce da ban sani ba neman ita sau na daidai ku za ta bani shida kaga a na farko step din farko mun kawar da uwa ta hanyar yin sau da ita da 3 ya ba mu 6 yanzu ya zan kawar da wannan kaga saura dust in ka sa dust ɗinka dust division addition subtraction times na gama da division akwai addition babu akwai subtraction ga subtraction dauki minus 3 tsallakar da shi subtraction ɗebewa minus 3 in ka tsallakar da shi zai dawo plus muna da 3x equal to 6 plus 3 saboda minus 3 da ka tsallako da ita ta tsallako equal sign ta dawo plus 3 daidai ke daga ce 3x equal to 6 plus 3 9 6 plus 3 9 yanzu ka gama da dokar ɗabi'a tsakanin x da 3 times sau tsakanin x da 3 times ne sau ne ya zan kawar da times a nan ya da division a nan times a nan ya da division sau ya da rabawa x is equal to 9 over 3 x daidai take da tara tara a raba uku tara a raba uku saboda haka x is equal to uku nawa ce a tara uku ko tara uku uku nine over three three three into nine three gashi nan wannan shine ina fata kun ji daidai a aikin gidan da muka bada ga na biyu na biyu ya zo min da bracket na biyu wanda muka bada a aikin gidan ya zo da bracket so da haka yanzu yadda za ka yi wannan ka buɗe bracket buɗe bracket expand the remove the bracket ka cire bracket 2 times x 2x plus 2 times 2 4 over 2 equal to 4. 2 times x, 2x, 2 times 2, 4 over 2 is equal to 4. Wata namba ce da ban sani ba in na yi ta you biyu na tara da hudu za ta bani, na raba da biyu za ta bani. Zan fara das zan fara da division. Division over 2 over 2 a raba biyu a raba biyu tun da raba aka ce wasu ta nan ta dawo times wasu ta nan ta dawo sau dawo da ita nan ta dawo sau sai 2x plus 4 equal to 2 times 4 8 2 times 4 8 Agama gama da rawa tsakanin 2x tsakanin x da 2 sau tsakanin x da 4 plus ya za da plus in plus ya tsallaka zai dawo minus plus 4 is tsallaku za ta dawo minus ina da 2x equal to 8 minus 4 8 minus 4 So, Raka, 2x equal to 8 minus 4 4 8 minus 4 4 takwas a ɗebe hudu hudu takwas a ɗebe hudu saboda haka tsakanin x da 2 sau tsakanin x da 2 sau to tun da sau ne raba da ita nan x equal 4 over 2 4 over 2 hudu araba raba biyu hudu araba raba biyu x daidai take da biyu nawa ce a hudu biyu biyu nawa ce a hudu biyu wannan shine aikin gidan da muka bada ina fata kun yi kuma kun ji daɗi kuma kun gane yanzu za mu tafi misalai na gaba wanda daga linear equation za mu yi wato ainihin shiga indices za mu shiga 10 laws of indices za mu yi treating daga indices za mu shiga logarithm yanzu dai za mu taho misali aikin yau za mu yi aikin yau algebraic linear equation aikinmu na yau number one aka baka minus 2 minus x plus 2 minus minus x plus 1 equal to 0 wannan linear equation gashi nan minus 2 into bracket minus x plus 2 minus into bracket minus x plus 1 equal to 0 wata namba ce da ban sani ba yadda ana bi na wata wani adadi da ni ma ban san shi ba amma na tara adadin sau biyu dai sau da biyu duka zai zame mun bashi sannan kuma wannan adadin da yayin da ake gina shi na tara shi da ɗaya zai zame min bashi wani adadi ne so mun yi ƙoƙarin fassara abin da hausa ke so saboda haka yanzu za ka buɗe bracket ɗin ka ce minus times minus plus 2 times x to x minus times minus plus ba sai ka sa ba 2 times x 2 times x 2x minus times plus minus minus times plus minus makiyin masoyinka makiyinka mun ce minus makiyinka ka kaddara duk inda ka ga minus makiyinka ne duk inda ka ga sau masoyinka ne to makiyin makiyinka masoyinka ba a sa tarawa a farko makiyin masoyinka makiyinka ne two times two, ko minus times minus plus two times x squared minus times plus minus two times two, ko in zan bude wannan bracket din me a jikin bracket one akwai ɗaya a jikin bracket minus times plus minus times minus plus 1 times x x 1 times x x 1 times x x kenan wannan ɗayar a goye take ba ta fitowa kaddara ta za ka yi a wajen minus times plus minus minus times plus minus 1 times 1 1 yanzu ka buɗe bracket so da haka daidai yake da babu sai ka ware jinsin x waje ɗaya 2x da plus x 2x da plus x jinsi ne ne ware su minus 4 da minus 1 bodi ne minus 4 da minus 1 bodi ne ware su waje ɗaya ne ke da babu so da haka yanzu ka tara mu 2x plus x zai baka 2x ana bi na huɗu ana bi na ɗaya biyar ake saboda haka yanzu ya banda da doka biyu 3x minus 5 ya banta da bukari so da haka yanzu minus 5 in na tsallako da ita nan za ta dawo plus minus 5 ta tsallako da ita nan za ta dawo plus kun tuna dukkan dukkan ɗebewa inda ka gane ɗebewa ciccike ta da da ita nan za ta dawo karawa Me yake da 3x equal to 0 plus 5 saboda minus 5 ta tsallako ta zama plus 5 ba ba tara da biyar biyar 3x is 5 iya x nake nema tsakanin x da 2 sau tsakanin x da 2 times tsakanin x da 2 times times ya dawa nan zai da mishi rabawa x equal to 5 over 3 saboda haka wannan proper fraction ko koyar da fraction da je ka iya fraction tun daga episode 1 na mathematics a wannan channel din daidai ke da ka ce x equal to 3 into 5 1 and then 2 over 3 uku nawa ce a cikin biyar ɗaya mai ta rage biyu ga over three ɗinka ta sako da shi ƙasa wannan shi ne x misali na biyu yayin da aka baka minus 2 often square bracket minus minus x plus 2 minus 2x equal to 0 or by equal to 2x equal to x minus 2 da aka baka wannan ya za ka fasa wannan mun bayar da wasu dabaru da za ka san wannan equation din a in ka je ka duba algebraic expression da muka koyar a ainihin wannan tasha mai albarka za ka ga mun koyar da algebraic expression daki-daki wanda in ka episode episode ka bata lokaci ka kalle shi da kyau za ka yi ainihin gane wannan karatu sosai Ah, yadda muka ce yadda aka buɗe square bracket sauko da na jikin square bracket minus times minus plus 1 times xx kaga na sauko da shi minus times minus plus 1 times xx minus times plus minus 1 times 2 2 sauko da minus 2x kaga square bracket ya dawo common bracket curly bracket ya dawo common bracket minus times minus plus 1 times x x minus times plus minus 1 times 2 2 ga minus 2x ga sauko da They make it x minus 2 yadda za ka yi ka bude wannan bracket ɗin ko kafin ka bude shi wannan x ɗin ta a cikin bracket ɗinka a cikin bracket ɗinka kana da plus x da minus x za ka iya matse su a cikin bracket ɗinka kana da plus x wannan plus x wannan minus 2x za ka iya matse su minus 2 a cikin bracket dina ina da yan jinsi daya minus 2x minus 2 equal to x minus 2 a cikin bracket dina ina da yan jinsi daya wannan plus x wannan minus 2x daidai ke da ce minus 2 plus x minus 2x plus x minus 2x zai baka minus x minus 2 equal to x minus 2 to da zan bude wa kaga da na matsi nan ya bani minus x ga minus 2 na tsallako da ita bude bracket ka bude bracket ka dau wannan ka buga wannan wannan ka buga wannan minus times minus plus 2 times x 2x duk wata jinsin x a barin hagu marasa x a barin dama ina da 2x minus x equal to minus 2 za ta sha zaman ta minus 2 ta zauna plus 4 ta tsallaku za ta dawo minus 4 plus 4 ta tsallaku za ta dawo minus 4 saboda haka an kaba karatun da ina da x biyu ana gina na x ɗaya ina da x biyu ana gina na x ɗaya 2x minus x daidai yake da x daidai yake da minus 6 minus 4 minus 6 minus 2 minus 4 minus 6 minus 2 minus 4 minus 6 ana gina na biyu ana gina na hudu minus 6 wannan za ka iya minti na wata Minti goma sha biyu. Sha wani abu. Shabar mu gara misali da sai ka sha. Shi ma goge ba. Minus x minus 1 over 2 equal to minus x minus 1. Ka nemo x. Haka dai za ka bi. nan da x nan da x ya karatun ka zai zama yadda karatun ka zai zama ne. ka iya yin ka kaga cewa ka fara da rabawa fara da rabawa dust division addition subtraction times fara da division wannan ita ce rawa yi sau ana minus x minus 1 equal to 2 minus x minus 1 Inda su biyu ne ga suna sa sa bracket ga biyun nan na jingina musu na sa sa a bracket na jingina musu sai dai kira ka ce minus x minus 1 equal 2 minus x zai baka minus 2x minus 2 plus times minus minus 2 times x 2x plus times minus minus 2 times 1 2 yanzu daidai ta duk masu x ga ware sa nan mara duk marasa x gana da sunan mara kaga minus x za ta sha zama minus x minus 2 ta tsallaku minus 2x equal minus 2 ta tsallako plus 2x dan minus 2 din nan ta dawo ta tsallako equal side za ta dawo ne plus minus 2x in ta tsallako equal side plus 2x minus 1 in ta tsallako in minus 1 ta tsallako za ta dawo plus minus 2 plus 1 minus x plus 2x is x is plus x ba sai ka sa ba daidai yake da minus 2 plus 1 minus 1 shi ne amsar ka wannan kenan in kana son kai cekin, shin daga gaskiya ne wannan karatun za mu cekin. gaskiya wannan ne cikin kuma shaka ko ba da aiki za mu cikin minus x minus 1 over 2 equal to minus x minus 1. Menene x minus 1? Inda kaga x daidai take da minus 1. To ka zo duk inda kaga x ɗin ka sa minus 1. Minus inda kaga x minus 1 minus 1 over 2. Equal to inda kaga x is minus 1 minus minus 1 minus 1. Minus times minus plus 1 minus 1 over 2. equal to minus times minus minus 1 minus 1. Minus 1 minus 1, 0 over 2 equal to 0. 0 over 2, 0 equal to 0. Now Na yi it. In dai har da gaske na amsar minus 1 in ka ko ta kasa ta a nan da nan. Abin da ya zama shi ne a nan shi ne a Kuma na ɗauko minus 1 ina son in tabbatar da amsa ta daidai duk inda na ga x na cire na sa minus 1 duk inda na ga x na cire na sa minus 1 duk inda na ga s na cire na sa minus 1 da na bude bracket nan ma na bude nan ɓarin ɗaya ɗaya ne babu a ya ba babu nan ma ɗaya ɗaya ɗaya ba ni babu babu daidai take da babu ɓarin hagu babu ɓarin dama babu left hand side daidai ke da right hand side in dai har ka yi daidai in dai har x ɗinka daidai ne ka shigar a cikin equation ɗinka left hand side zai zama daidai da right hand side farin hannun hagu zai zama daidai da farin hannun dama saboda haka babu daidai da babu saboda haka wannan amsar tawa daidai ce daidai ne minus 1 so yanzu za mu bayar da aikin gida muna fata ɗalibai za a tattara wannan karatun sosai za a tsaya a fahimce shi kuma a yi mana wannan aikin Askallam ina fata kun ji daɗi kuma za ku ci gaba da kasancewa da wannan shiri na IDP Land at Home Project. IDP Land at Home Project wanda DSN Data Science Nigeria ta ɗauki kawo muku. Tare da ni naku Jamila Abubakar Sunoma CEO Jamil Sunoma College of Science and Technology Kano. Hmm.